muna ta roƙon Allah ya kai mu watan Ramadan sai kuma gashi Allah da iko ne ya kai mu watan Ramadan to muna yi ma Allah godiya da kai mu watan Ramadan kuma muna roƙo ne ya gwada mana ƙarshen watan Ramadan lahiya lau kuma ya gwada mana wani watan Ramadan ba ɗaya ba ba biyu ba ya gwada mana wata Ramadan da yawa kuma muna roƙo ga Allah ya anshe ibadodinmu muna roƙo ga Allah ya tsarkake niyoyinmu ya tsarkake manohinmu muna roƙo ga Allah ya tsarkake maganganu da ayyukanmu muna roƙo ga Allah ya kare mu daga sharrin shaidan ya kare mu daga sharrin zukatanmu kuma abin nan kamo da muka saba gabatar da abin nan na dan bayanin mu gare ku wato tunatawar da muke maku kun san shi wata ramadana watan tuba ne wata ne na tuba wanda ake so a tuba ciki ne daga ayyukan da aka yi mara kyau zuwa ga masu kyawu saboda haka a yawaita tuba kuma a tuba tuba ta gaskiya zuwa ga allah subhanahu wata'ala amma na biyu kuma wata ramadana wata hankuri saboda haka muna tunatar da ku ku yi hankuri da junan ku watan ramadana watan hankuri na wato abin da ya sa aka ce watan hankuri na saboda kun ga mutum na hankuri ya bar sha'awa ta ya bar abinci ne da abin sha ne mutum ya hankuri ya bar hada kuma ya bar surutu saboda haka ba a son jidali cikin watan ramadana ba a son surutu ku yi ƙoƙari ku cika alkawari kuma ku yi hankuri da junanku idan mutum ya yi hankuri to allah zai ba shi lada babba in na ma yi wafas sabiru na ajirahun bigere hisab dama masu hankuri allah na cika masu ladarsu da yawa wato ko kidan yawa babu saboda haka ku yi hankuri da junanku abinda kun ga kun samu ku yi ma allah godiya wanda ba ku samu ba ku yi hankuri tsakaninku da allah wato ku yi hankuri da junanku Allah subhanahu wa ta'ala in yana son mutum hankuri ya ka bashi wasbir sabran jamila ka yi hankuri hakuri mai kyau. Wasu bir alama ya kuluna wasabbi bi hamdi rabbika qabla duluhi shamsu wa qabla al-ghurub wasbir li hukmi rabbika fa ka bi a a'yinina dai ire-iren nan duka Allah subhanahu wata'ala yana bada hankuri na ga annabi don ya Allah na son mutum hankuri ya ka bashi sannan kuma ku zan masu cika alkawari ku zan masu cika alkawari idan kun yi alkawari ya jama'a ku zan ka cikawa wasiyan mu gare ku yan kun yi alkawari ku zan ka cikawa ba daidai na ba kuna yin alkawari ba ku cikawa ƙananan ku da manyan talakawan ku da masu mulkin idan kun ka yi alkawari ku zan ka cikawa na biyu kuma ku zan masu gaskiya idan kun ka faɗi magana ku tabbatar da kun tabbatar da ita bisa ga gaskiya ku ban magana kuna faɗi kuna walwalewa idan abin nan mutum ya zama eh, abin nan baya da alkawari yana da alama ta minahici idan mutum ya zama baya da gaskiya yana da yawan karya yana da alama ta minahici kuma ku zan masu yahiya ga juna ku bar gaba domin annabi ya ce idan wata ramadana ya fita Allah zai gafarta ne biyu masu gaba mutane biyu masu gaba zai gafarta mu kowa amma su ba zai gafarta musu ba saboda haka ku yi hankuri da junanku ku bar gaba ku bar gaba saboda hushin da Allah ka yi da masu gaba bai yahe musu saboda haka ku bar gaba da junanku akan matsaloli ko waɗanne iri inda ya banda waɗanda Allah ya umarce ku da ƙaurace ma juna wato na addinin amma in banda wannan matsalolin duniya su daina sa ku kuna gaba da junanku sannan ku hada kan kuri guda ku hada kan kuri guda duk mutanen da ba su kan kansu babu wata nasara ta a zo a gani wadda suka samu don matsalolinmu mu musulmi yau babu abin da ka damun mu kamar rashin haɗin kai babu abin da ka damun mu musulmi yau kamar rashin haɗin kai za ka ga mu rabu cikin kowa ka shiga ka iske su ma rabu suke kuma bayan ka ga sun rabu kuma in ka shiga kowane bangare ka iske su ma rabu suke kuma dole buwa ga ta duniya ce duk abin duniya ne ya raba mutane saboda haka ku haɗa kan kuri guda ku zama masu haɗin kai masu tausan juna kuma ku dogara ga Allah abinda duk Allah bai ba mutum babu wani mai bashi shi duk abin da Allah bai ba mutum ba ba wani mai ba shi saboda haka ku dogara ga Allah wa man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi saboda haka ku sa hankuri cikin zukatanku kuma ku sa dogaro ga Allah subhanahu wataala kuma ku ji tsoron Allah duk wuraren da kuke ku tabbatar da kun ji tsoron Allah ittaqillaha haisu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha ka ji tsoron Allah kowane wuri kake kuma ka bi aiki mara kyau da ka ka biyo shi da mara mai kyau sai ka biyo shi da tuba da kuma aikata ayyuka na kwarai Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sa mai mahita kuma ya bashi arziki inda bai yi zato ba saboda haka ku zama abin na bayi masu tsoron Allah masu yahiya tsakaninku da junanku kama wadda muke ta maimaita muku wato kowace shekara ku zan masu yahewa idan wannan wata ya zo wato allah yahiya ya kaso cikin wannan wata don bai gafarta masu gaba bai gafarta masu gaba do wani wanda ka sa akwai matsala tsakaninka da shi in yana yiwa kai ka yi kokari ka yahi mai shi ko bai yahi ba shi allah abba zai gafarta ba amma kai in dai ka hidda shi daga cikin zuciyarka ba ka da riko da shi to Allah zai gafarta maka saboda haka mu dai abin da ke gudana tsakaninmu da ku mun yahe muku duk abin da yake gudana tsakaninmu da ku ko da wani wanda ba ku ba to mu duk abin da yake tsakaninmu da wasu mutane mun yahe musu ko kuma ku yahe ma junanku abin da a tsakaninku da junanku idan kun yi wannan Allah zai taimake ku domin annabi ya ce ma za da lafa abdan bai abawan illa izzan allah bai kara ma bawa komi da rangwami ba sai dai girma in dai bawa yana rangwami a yi mai shi yayi to ma za da hullahu illa izzan allah bai kara mai komi sai girma to allah ya taimake mu allah shi mana jagora sannan tunatarwa ta ta karshe gare ku kada ku mance da mu wajen addu'o'inku annabi ya ce salasu da'awatun mustajabatun addu'o'i guda uku karɓaɓɓi na daga ciki yace wa da'awatul musafir hatta da addu'a mai wa da'awatu asa'im hatta yubdira da addu'a mai azumi har sai sadda ya buɗe baki idan mai azumi ya tashi da azumi da sahi to Allah ya kama an samu addu'a duk yayi ta ta alheri har lokacin buɗe baki kun sa akwai wata al'ada da an gare ku idan kun biyo wajen mutanen da kuka zato alheri gare su lokacin buɗe baki sai ku cewa ne ya yi buɗe baki a taimaka min da addu'a in an yi buɗe baki da shi da kowa duk ɗai ya aje azumi bai da wani tasiri ga addu'a da ya kai ya yi buɗe baki bai da wani tasiri ga addu'a ya addu'a mai azumi ta da kun ka je annabi ya ce ana ansa to daga sadda ya ɗauki azumi zuwa lokacin buɗe baki saboda haka da zara aka ce lokacin buɗe baki ya yi kun ga misali rana tana abin na misali rana tana faduwa kare bakwai da minti uku to da zaran kare bakwai da minti uku ta yi wannan du'a addu'a da kaji da daraja mai azumi duk ta wuce in kana so ka yi addu'a daga ka rage kamar minti goma haka bakwai saura minti goma sai ka kama addu'a to kwaroke ka addu'a sannan in kai mai tana yi amma bayan ka gama bude baki da kai da sauran jama'a duk gudana yanzu ba azumi ka kai ba to cikin addu'o'in nan kakkumance da ƙasarku ku yi ma ƙasarku addu'a ta alheri jama'a babu abu mai daɗi kama zaman lahiya babu abu mai daɗi kama zaman lahiya ko ci abinci mai daɗi bai kai zaman lahiya daɗi ba ko cika aljihun dama da hauni da kuɗi bai kai zaman lahiya daɗi ba babu abu mai daɗi kama zaman lahiya saboda haka ku yi addu'a Allah ya ƙara zaunar da Najeriya lahiya kuma shugabanninta dukansu Allah shi musu mawabaka ya ada su ga abin da zai zama alheri ga Najeriya da 'yan Najeriya kuma ku yi addu'a ga madugu uban tahiya Allah ya warkar da shi kuma dawo da shi gida ne lahiya kuma ya sanar da shi matsalolin najeriya ya kuma taimakai da hanyoyin da za a gyara su ku yi masa wannan addu'a kuma ku yi makanku addu'a ta alheri da mu da ku allah shi mana jagora yadda allah ya gwada mana harkon watan ga allah ya gwada mana karshe ne haka allah ya sa mu cikin bayi ne waɗanda zai yanta a cikin wannan wata ta abin na ci gaba da darasinmu wato Allah ya ce wallazi khalaqal azwaja kullaha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين to bismillahir rahmanir rahim wallazi khalaqal azwaja Allah shine wanda ya halicci duk nau'in abubuwa kala kala din su namiji da mace kullaha dukkanta waja'ala lakum minal fulki ya sanya muku daga jirgi wal an'ami da dabbobi kal ibli kamar raqumi ya sanya muku matar kabuna abinda kuke hawa wato ku ziba al'aid ikhtisaran wa huwa majrurun fil awwal ai abin nan fihi abin nan fihi mansuban fil thani wato Allah subhanahu wata'ala ya sanya muku matar kabuna abinda kuke hawa na ruwa wato jirgin ruwa na tudu shine abin na raƙumi da sauran abubuwan hawa litassawo ala buhuri don ku daidaita bisa gaban dabban nan da kuka hau don ku daidaita ala buhuri bisa gaba ne dakara addamira wato ha'ud damir wa jama'a zahara yayi wato wa jama'a zahara yayi jami'a abin da zuhur nadaran li lafazi abin da ma don lura da lafazin ma wa ma'ana ha da kuma anatta sun tazkuruna amata mata sannan ku tuna da ni'ima Allah ubangijinku idan ka samu abin hawa ka hau hankalinka ya kwanta to sai ka yi tunani da ni'imar Allah Ubangijinka idan waito alai in kun ka daidaita bisa abin hawan wata kulu sai ku yi addu'a subhanallazi sakhara lana hadha tsalki ya tabbata ga Allah da ya hore mana abin hawa ka wa ma kunna lahu muqrinin ba mu zan masu iko gare shi ba mu dikin masu samun iko gare inda Allah bai hore mana ba ko ku dibi girman raƙumi ku gani kun san in ba da horewa Allah ba mutum ya yi kaɗan ya kama raƙumi ya hau ya kwantar da shi ya hau to wannan horewa ce ta Allah don haka Allah ya ce ku faɗi subhanallazi sakara lana haza sarki ya tabbata ga Allah da ya hore mana wannan wato ya ba mu damar hawan wannan raƙumin wa ma kunna lahu muqrinin ba mu zan masu iko gare ba inda Allah bai hore mana ba to kun ga wannan raƙumi kenan yau idan ka dibi abin hawan da muke da shi na motoci misali in ba da horewa Allah ba mutum bai isa ya hau mota ba don in ta cije kuna ganin koyan yanzu ana samun matsala sai mutum ya hau mota sai ta cije ba ta kwana sai ta tari ya cije shi kenan kuma duk inda ta ga dama ta koyi can kenan kun ba mai ta kun ga abin nan horewa ce ta Allah subhanahu wata'ala ya hore mana waɗannan abubuwa muna hawa bisa ga jin daɗi mutum ya ga dama ya sheka kwarai in ya ga dama ya tahi sannu sannu ka ga mutum guda shi kaɗai da wata irin ƙatayen mota shi ɗaya ya jawo ta wannan duka horewa ce ta Allah subhanahu wata'ala to idan ka hau abin hawanka ko raƙuminka ko jakinka ko kekenka ko mashin ɗinka ko motarka to wannan addu'a ita ce za ka karanta subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin وإنا إلى ربنا وإنا إلى ربنا لمنقلبون وإنا إلى ربنا لمنقلبون كما مولل ذو أجا الله أبنجي ممكي داوة أي لمنصرفون منا داوة ذو أجا الله أبنجي وتقولون بألسنتكم كنا فدي بعد وتقولون بألسنتكم ذلك كنا فدي وإن كلمومي على ألسم جمعا بين القلوب واللسان دونك هذا تكان إيماني دا da kuma faɗi da halissan ku fa haza khasun bidabati wannan ya ke dabbobi amma safina amma jirgi idan an ka hau jirgin ruwa fa ya kulu biya mutun ce ya kai bismillah majriha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim abinda ake cewa idan aka hau jirgin ruwa kenan bismillah majriha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim idan mutum ya hau jirgin ruwa wannan ita ce addu'ar da yake yi idan mutum ya hau goron ruwa wannan ita ce addu'a da mutum ka yi idan mutum ya hau wani iccen ruwa ko wani abin na jarkar ruwa duka wannan ita ce addu'a da mutum ka yi in ma mutum ya hau ruwa haka shi kadai bisa ruwa ladi abin na sakara na hada idan bai yi wannan ba ya ce bismillah majriha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim ko iyo za ka yi bisa ruwa ya Allah ya so idan ka karanta wannan ba wani kada da bai tare ka ba wani dan ruwa da zai tare ka ba wani abu mai cutarwa cikin ruwa wanda zai iya cuta ma idan ka karanta wannan da izina Allah za ka shiga ruwa lahiya kuma ka dawo lahiya wannan abin da aka so mutum ya karanta kenan wato ya hada tsakanin zuciya ce da halshe ne wa yu'ayyiduhu abin da ke karawa wannan qawluhu wato cewar Allah wa ma kunna lahu muqrin ba mu masu iko gare shi ba fa innal imtina'a wata ta'asi lalle hanawa dabba ta hana kanta ko ta saba wata wahosh ko ta nuna bata san ka ba abin nan laula tasghirullah ba don horewa Allah ba wadda lalatu da kuma dalala innama ya ta'ati dama yana zuwa fi addawa ga dabbobi don jaki idan ya ga dama sai ya kibari ka haushi amma mota ba ta hana ka hauta sai dai in ka hau baka ya tuki baka iza ta wani wuri amma dai ba ta hana ka hau amma jaki yana iya hana bayanai gare ka kuma ka taso ma wuri ne ya dukar da kai ne ƙasa ya ya ɗauki ƙawate ya banke ka in ka yi kusa saboda kun ga kenan hana kai da sabawa wannan yana zuwa ne ga abin nan ga ga dabbobi fiddawa wa amma amma jirage fahiya min amali ibnu adam wannan tana cikin aikin na adam falaisa al-imtina'u bi quwwatiha ba ta iya hana hana kanta ga mai ita bi quwwatiha da ƙaryanta kamtina iddawabi kama hana dabbobi yadda mota ta ka hana kanta in za a hau in ta lalace ba a gane kanta ba ko ba a samu mai gyara ba kun ganin take hana kanta amma ya samu mai gyara ko an gane kan gyaran kun ga ba ta hana kanta ba qultu wa yulhaqu bis suhuna as-sayyarat don haka yace ana riskawa na ce ana riskawa ga ga suhun jirage a sayyarat wato motoci wal wato nau'in qatara na abin abubuwan jirage na tudu wa da'irati da jiragen sama wa sa'irul markaba abin markabatu da sauran abubuwan hawa aljadida wanda asabuwa wato sabbin abubuwa da ke faruwa na hawa lijami'in bainaha saboda abin da ya hada alaƙa da ta hada tsakanin wa'annan halittu na kere-keren zamani wa bai na da kuma tsakanin jirage don jirage su ma kira ne wa gala ibn arabi ma yan bagi la abdin an yada qawla qawla hada abin an yada hada bai kamata ga wani mutum ba ya bar hadin wannan magana ya kamata ga kowane mutum idan ya hau abin hawa ne ya karanta wannan addu'a sai dai wa laysa bi wajibin ba wajibi bace wa laysa bi wajibin dhikruhu bil lisan ba wajibi ne a ambace ta da harshe ba wa innama wajibu i'tiqadu bil qalbi abinda wajibi a kudurta ta da zuciya innahu amma innahu yusahabu lahu sai dai an so gare zikiru bil lisani da halshi musahabi ne mutun ya karanta wannan addu'a wa ya kulu mata rake ba duk sa'an da ya hau abin hawa sai ya faɗi wannan addu'a wa khususan fi safari balle ma in yana kan ta yana daina wani gari idza ta tazakkara in ya tuna sai ya ce subhanallazi sakara lana hadha wa ma kunna lahu muqrini wa inna ila rabbina lamunqalibun allahumma anta sahibu fi safar ya allah kai aboki a cikin tahiya yace allah kai ne aboki a cikin tahiya kuma wal khalifatu fil ahli wal mali can gida kuma kai a halifa cikin iyali da dukiya kun gani allah yana bisa al'arshi subhanahu wata'ala yana bisa al'arshi amma kuma yana tare da mutane da gudunmawa ta da karfafawa ta da sani ne da gani ne da ji ne da saura abin nan bangarorin rububiya ce don haka ya ce abin nan Allah kai ne aboki ga tahiyarka wato yanzu haka kana tare da mu da gudun gudunmawarka kuma sannan war khalifa kai a halifan mu kuma fil ahli war mal ga iyali can gida kai a can hake da gida kai a fake da iyali kuma kai a tare da mu kun ga kenan wato Allah yana tare da mu a abin nan kowane gehe da bangarorin rububiya ce amma shi yana sama al'arshi ya daidaita Allahumma inni a'udhu bika min watha'i safar ya Allah ni ina roƙonka tsari daga wahalolin tahiya wa ka'abatil munqalib da bakin cikin ma juya wato dawowa wal hauri ba'da kauri da kuma wacewa al'amari bayan haduwa tai wasu manzari da mummunan makalla fil ahl wal mali ga iyali da kuma dukiya yani abul hauri ba da kauri tashattata amri rajuli abinda yake nuhi da alhawar ba da kauri wato wacewa al'amarin mutum mutum ya zai ya samu nasara abubuwa ne sun haɗu sosai daga baya abin ya dawo ya wace to shi na aka neman tsari gare shi ba da ya shima'i bayan haɗuwa al'amari ne saboda haka kun ga ga tahiya ana so musahabi na mai ƙarhi mutum ya rika karanta wannan in ya hau abin hawa in zai na anguwa Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora lamma an man khalaqa samawati wal ard lokacin da aka tambaye su wane ne ya halici sama bakwai da ƙasa tarabu bi anna allah huwa alladhi khalaqaha suka yi hurci cewa Allah shine ya halici sama da ƙasa summa naqadu itirafan sai sun ka walwala alƙawarin a hurcin su kuma da haka Allah ya ce waje alulahu min ibadihi juz'a waje alulahu min ibadihi juz'a إن الإنسان لكفور مبين وجعلوا له من عباده جزاء sun samu Allah juz'i a cikin abin da halitta tai wato abin da ake ne sun samu Allah juz'i a cikin halitta tai domin abin nan sun ce Isa dan Allah ne kuma sun ce mala'iku ɗaya Allah ne bayan sun ce Isa dan Allah ne kuma sun ce mala'iku ɗaya Allah ne bayan sun ce mala'iku ɗaya Allah na kuma suka ce wai su duk inda suke tare da Allah suke don haka Allah na saukowa ba bisa al'arshi yake ba Allah na nan ƙasa tare da su to wannan nau'in na ƙasa ne kuma duk wanda ya ce inda duk yake Allah da kai ne ba da ilimi ne ba Allah na wurin nan ya ɓaci Allah domin inda kake yana yiwa wani lokaci cikin makewoyi kake kana kashi kuma wai Allah na nan ciki wannan wani zagi ya yi wannan zagi girma wani zagi ya shi wani lokaci ɗauki da kaya kake wasu suna nan ga ka Allah ka ɗauko kaya wasu suna nan ga ka Allah wannan nau'i ne na walakanci nau'i ne na walakanci saboda haka Allah ya ce sun samai jizi'i wani ɓangare hai su ƙalu almala'ikatu banatullah lokacin da suka ce mala'iku ɗiya Allah ne li'annal walada juz'ul walidi domin da jizi'i na daga mahaihinai wal mala'ikatu min ibadillahi ta'ala mala'iku ku cikin bayan Allah suke ai istamarru badal i'tirabi bi khaliqiyatillah sun doge bayan sun ce Allah shi ya halitta sun faɗi maganar da baki amma sun doge ala aqidati batila ga mummuna aqida cewa wai Allah yana da wani bangare yana da ɗaya kun ga sun walwala maganar su innal insana lalle mutum alƙa'ilu ma ta ƙaddam mai faɗin irin manganun gida an ka faɗa lakafurun mubin lalle mai kafirci na ne, wato kafirci na bayyanannen kafirci bayyanan ba abin nan bayyanan ne zahirar kubur kafirci ne bayyane yake saboda haka duk wanda ke cewa ga wani ɗan Allah ne to kafirci ne bayyane yake yayi ma Allah jiz'i kafirci ne bayyane yake haka nan wanda ka cewa shi ma Allah ne wai ciki ne akwai Allah shi ma Allah ne ciki ne akwai Allah inda duk yake zaune Allah na azzaune wurin nan in yana makewayi Allah na makewayi in yana kashi haka nan in yana bitsari haka nan in yana aiki haka nan to shi ma kafirci ne bayyane yake duk wanda ya ma Allah jiz'i to kafirci ne bayyane yake don haka Allah ya ce innal insana lalle mutum lakafurun mubin mai irin wannan aƙida to mai kafirci na bayyanannen kafirci ku rabi da irin waɗannan aƙidu ba aƙidun ƙwarai ba ne duk aƙida da ke cewa Allah yana da ɗa muguwar aƙida ce ba aƙida ƙwarai ba ce duk aƙida da cewa ko ina mutum yake zaune Allah na nan zaune muguwar aƙida ce ba aƙida ƙwarai ba ce ku rabi da waɗannan aƙidu arrahmanu alal ashisawa Allah ramani ya daidaita bisa al'arshi amma wa ma'a kaunihi alal arshi duk da kasancewa ta bisa al'arshi yana nan tare da mu da ilimi ne da sauran abubuwa ne wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina ka yi hankuri ga hukuncin ubangijinka kai kana nan ga idon mu Allah ya ce fa innaka bi a'yunina yana can sama al'arshi amma kuma yana nan tare da bayi ne na kwarai da gudunmawa ce da taimakonai Allah ya ce inna Allah ma'allazina taqaw lalle Allah yana tare da masu taqawa wallazina muwasinu masu kyautatawa abinda yake ni yana tare da su da taimakawa da karfafawa gare su yana tare da su da taimakawa ba ji dowa ya daga sama al'arshi in sun kai zaune ya shi zaune gauri ba har wani ya to bugun sai teke Allah ko alama Allah ya tsarkaka daga wannan wannan shigantaka ya tsarkaka gare ta Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora Allah ke da ci aqida da dabi'un mu ta ci gaba an ma ya yakhluqu banatin wa asfaqun bil banin am bi ma'ana abina hamzatul inkar wal qawlu muqaddarun ay ataquluna ittakhadha kuna cewa Allah ya rika min ma ya khaliqu banatin li nafsi ya rike diya mata cike abin da ya halitta ya rike diya mata ga kansa wa asbaqun kuku ya zabe ku kun bil banina ya zabe ku da diya maza yaya kuka faɗi irin wannan magana allazimi min qaulikum as wanda allazimi ga magana ko da ta gabata wa huwa jumlatul munkari yana cikin jumla ayyukan da kuke yi waɗanda ba su da kyau wato sai sun ka taho rabo sun ka raba sun ka ce ɗiya maza daban ɗiya mata daban da sun ka yi rabo sai sun ka fara ɗauka sun ka ce sun ɗauki ɗiya maza Allah adda ɗiya mata sun ka ce ɗiya mata ɗiya Allah ne wannan nau'i ne na walakanci ga Allah subhanahu wata'ala alhali wa idza bushira ahaduhum wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu ظل وجهه مسودا وهو كظيم وإذا بشر آدم بما درب للرحمن مثلا idan an kawa بشارة إنا bishara da ina abin nan da ya buga ma abin nan ya sanya ma rahman misali da shi in an ka ce mai mata ce ta haihu ya ce mai an ka ce ɗaya mace shi ya ce ɗaya mata su an na Allah amma shi idan an ka ce mata ce ta haihu an kai mai bishara ta samu ɗiya mace ai eh, eh, ja'ala lahu shubhan ya sa ma Allah abin nan kama bin da barati ilai ya na ɗiya mata gare shi la'annal walada walad walida dan da yayi kama da uba ne idan aka ce diya mala'iku diya mata na kuma diya Allah ne to sun yi kama da ubansu don dole da ya yi kama da uba ne dole ne ɗa ya yi kama da uba kun ga kenan sun kamanta Allah da wata sifa alma'ana idza ukhbira ahadun idan an kaba ɗayan su labari bilbinti an ka ci ga diyanan da lawa an haiwa mai diyamaci zalla waje musu wadda sai huska ce ta tabbata baki kirin sara musu wadda huska ce sai ta kasance ta yi baki ta mutaghayyiran fuska ta ta garwaya ta gayyura min garwaya irin ta mai bakin ciki wa huwa kadhimun yana cike da hushi ai tamtali ogai gamman zuciya ta ta cika wato ta cika da abin nan da gamman bakin ciki to fa kaifa yusabul banatu ilaihi ta'ala in kuma in an jingina muku diya mata ba ku so to yaya za ku jingina ma Allah abinda baku ba ku kamna ta'ala an dalika Allah ya ɗaukaka daga wannan saboda haka misali na duk abin da ka san a wajen ka muguna to kaka jingina ma Allah shi duk abin da ka san ga saninka wannan abin mugun abu na wurinka to kada ka jingina ma Allah shi Allah shi wala hul masalul a'ala duk kowane misali an kai misalin da ya kowane daraja Allah adda shi ga kowane misali wala hul masalul a'ala misali madaukaki ya tabbata ga Allah duk misalin da mummuna wanda kai ma ba ka so ne to kaka jingina ma Allah shi Allah ya gafarta mana kuma Allah shi mana jagora ta ci gaba أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين أو أبنا همزة الإنكار واو أبنا واو الأدب بجملتي ai yaj'aluna lillahi suna sanya ma Allah subhanahu wata'ala man yunsha'u fil hilya man yunsha'u fil hilya wanda aka halitta an ka fara da halitta ce don kawa kun gani mace a halicce ta cikin kawa yanzu yanzu ga a ce a a mace yanzu yanzu ga kana ganin wagga ta kawo wanga nau'in abu na kawa na mace wagga ta kawo wanga wagga ta kawo wanga ana gamawa sai kaga wata ta daura mata lalle ana gama daura lalle sai ka ji an fara magana hude kunne alaka mata yan kunne da ta wata duniya an fara hude mata jiki don a yi mata kawa to ita mace haka Allah ya yi ta cikin kawa an ka halicce ta ko yaushe cikin kawa take saboda haka shi yasa ko diya mace aka baka annabi ya ce ka yi hankuri da lalurarta wanda duk aka ba diya mata guda biyu ko ma guda cikin wata ruwaya ya yi hankuri da lalurarta ya ɗauki lalurorinta na ƙawa da abincinta ya ladabtar da ita ya mata aure to ta zama kafara gare ga wuta bai shiga wuta abada in dai ba kayiri na ba saboda lalurorinta cikin ƙawa take ko yaushe ko cikin ƙawa take in an sai wannan a sau wancan a sau wancan kullum cikin ƙawa take to awa man yuna shawa bil hilya wanda aka yaba cikin kawa wa huwa bil kasami ghairu mubin kuma ga wasuma bai da hujja bayyananna mudirar hujja bai da hujja bayyananna lidabi don rauni ne an haga hujja bil unusa yanzu mace ka tashi ta yi ta fada da kai ta gaya ma magana ka ce wani wanci ina magana ki ta ce ka daɗi ba kai ba in ka haihu ga innaka ka ban takarda yanzu duk kusan suna yi haka nan da ka shiga gida ka samu takarda ka rubuta ga takarda ina gaida uwayenki ka kawo mata tagga takarda a washe yara kuka in kuwa bai san kuna haɗa bayan ba na ji kukanta kun ga ba ta da hujja bayyananna ga haɗa amma ba ta da hujja bayyananna don ta san duwa da take cikin walakanci gidan ga namijin gar ta ciya bai taɓa mata komi ba ya yi gidan ubanta ta sani don inda ta koma gidan wabanta sai shara da wanke-wanken kayan kannai da ɗayansu amma nan sai dai a wanke mata kannai su ta ta sallame su kowa na haɗin zanna gidan wanci zanna gidan wanci to rauni na da agamace haka na Allah ya yi ta kowan ku adda mata ya ta shi hankuri da ita kun ji shaida qur'ani game da ita wa huwa fil khisami ghayrun mubin shaida qur'ani kenan kowon ku adda mace ta shi hankuri da ita kada kowa ya koma sakinta kowa ya ta shi hankuri da ita kada kowa ya koma bugunta kada kowa ya koma bugunta kowa ya ta shi hankuri da ita kada kowa ya koma hana mata abincin da taka ci kowa ya ta ya bata abin da duk shi ka iya wanda taka ci ya kuma bata kuɗin kashewa wanda kuma ya saki ya mai so abitai wanda ya saki mai da abitai abinda ake so a yi kenan kowa ya mai da wanda ya saki eh, a ta a zanna a yi ta hankuri hakanan na suke allah ya riga ya yi su hakanan ba son ka abba ba don kaga ta mutuncinka don kaga ta ci mutuncinka mace kaka yin fada da ita ce maka na ta zauna da uwakka ba ka sun ta ɓace ka ba yanzu inda ba mace ta ba tana koma dawa ta ce ka mai sheta ba a wata guda kuma sai ta koma a koma mutane an yi hankuri an yi hankuri bawon ce mutunci wa huwa bil khisami ghairu mubin ita ga ma ba ta da waje a bayyananna to da ƙur'ani game da ita kenan kowan ku ta yi hankuri da abitai wanda ya hiku alheri duka shine wanda ya hiku hankuri da iyali ne don haka manzo Allah ya ce duka ni na hiku alheri ga iyali na hiku hankuri da iyali na to kuma kowa ya je ya hankuri da iyali ne Allah ya zaunar da mu da su lahiya waje al-mala’ikata waje al-mala’ikatan labi na hun ibadun rahama ni a shahidu kalkahun satuktabu shahadatuhum wa yus'alu waje al-mala’ikatan labi na hun ibadun rahama ni inata su kayere sun sanya mala’ikun gada a bayan allah rahama sun ce wai mata ne a shahidu halkahun shin sun shaida sun halartu lokacin da aka halicci mala'iku har sun ka gane mala'iku mata na suna nan sadda Allah ya halicci mala'iku har sun ka gane mala'iku mata ne hatta arabu annawan unasun har suka gane su abin nan mata ne aw shaidu bil hadasi ko sun shaida bil wata wa da zato da kaddarawa ne aw bi takalidi abayin ko kuma da takalidi da babanninsu fi zalika ga wannan in sun faɗi sun ce eh to Satu ku tafi shahadato. za a rubuta shi da sunan duniya da annawa ina sun cewa mala'iku mata ne wai saluna an habil akhir ranar lahira a yi musu tambaya ga shaidan nan da aka rubuto daga duniya wa yurattabu alaiha al-iqab sai a jera musu azaba akanta fa haula ikabaru min thalathati uh, min thalathati awjuhin wato waɗanga mutane sun kafirta ta huskoki guda uku alwajawal awwal huska ta farko ja'alu lillahi waladan sun sanya ma Allah da kwacce Allah yana da da kahiri na na biyu wa tani huska ta biyu da suka kafirta ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahman abinahum min abinna khiyar khalqillahi inasan cewa da sun kai sun ka sanya mala'ikun Allah wayanda su ne zababbin halittun Allah sun kace mata ne wannan kazahi da suka wa mala’ikuwa Allah sun kafirta da shi wa thalisu huska ta uku wato cewar Allah subhanahu wata'ala wa qalu law sha'a ar-rahman wa qalu law ar-rahman ma لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرسون وقالوا سنتي لو شاء الرحمن ما أبناه أي رحمن شي يسوم بوتا وملائكو inda rahamanu ya so kada mu bauta ma wani wanda ba shi ba to ma abanna wanda ba mu bauta wa mala'iku ba ai fa ibadatu na iyahum bi mashi'atihi wato bauta musu da mun kai da ganin dama tena. don haka fahuwa radi biha ya yadda mu shi yasa ya kaddara mana kun ji wannan magana kuma shi ta ita ma mutum ya yi barnati ya gama ya ce wai Allah ya so shi Allah bai so ka yi ba inda dai wata magana za ka yi ka shi ya kaddara ka haka Allah ya kaddara gaskiya ne Allah ya kaddara kafirci amma bai son kafirci wala yarda li ibadil kufru Allah bai yarda da kafirci ga bayi ne yana kaddara shi amma bai yarda da shi bi ma'ana bai so ne to idan ka ce kaddarawa ce yi haka ne kaddarawa ce yayi amma dai ka ce Allah ya so kai kafirci to magana nan kafirci ta ita ma wannan da ya kafirci ya ce Allah ya so ya kafirci to shi ma kahiri ne malam bi zalika bi zalika al-maqul amina eh, rida ba su da abin na wani ilimi da wannan magana da suka faɗa minar rida suka ce Allah ya yarda bi ibada ta da bauta mata ba su da min ilimin wani ilimi in abin in hum illa khalisu babu abin da suke sai kaddarawa su ya ay yuqaddiruna suna kaddarawa bil zanni da zato wa yaquluna suna faɗi ne kadiban bisa ga ƙarya ay yakadibuna nabi suna yin ƙarya cikin wannan bayani nasu wa yurattabu alaihim al-iqabu bi don haka za a jira musu azaba da wannan tunda suka yi ma Allah ƙarya suka ce ya yadda da kafirci to Allah zai masu azaba Allah bai yadda da kafirci duk wanda ya kafirci laihi ya yi ma Allah Allah bai yadda da kafirci ba kafirci ba ko alkabira bai yadda da ita babban zunubi sabo Allah bai yadda da sabo duk abin da aka ce haramun na Allah bai yadda da wannan ai don shi ne kun ka ga malam Muhammadu Bello yace idan mutum ya zo zina yacce bismillah ya kafirta alhali idan mutum zai yi sadu da iyali ne suna ce yake bismillah suna ce ya ce bismillah to idan ya zo zina yacce bismillah ya kafirci ne don kamar yana ciya da izinin ka Allah ya ce kwato sabo Allah ya ce ka ayi yace ni da izinin ka zan yi to ya kafirta saboda ku lura da wannan Allah ya taimake mu Allah ya kare mu ya kyautace mana imanin mu ya kyautace halaye da Amma ɗabi'u na atainahum kitab na atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun na atainahum kitaban ko mun ba su littafi min qablihi kamin zuwan qur'ani ya bi ibadati gaida la wanda shi ce yace abota mun wanda ba Allah ba kawon bihin su kuna su suna riko da wannan littayi ai lam ya ka zalika bai auku ba da dai wannan bai auku ba Allah bai taba saukar da wani littayi ya ce a bauta ma wani wanda ba Allah ba cikin littayin bai taba ba bal kalu bal qalu inna na aba ana ala ummatin wa inna وإنا على آثارهم مهتدون abin nan قالوا آتي cewa sun kai inna wajena abana mu mu iske babannin mu ala ummatin bisa ga wani addini ai millatin bisa ga wani addini wato ana kokari a jawo su zuwa ga Allah suka ce a sun iske babannin su bisa ga wani addini saboda haka wannan addini da sun ka iske babannin su suna nan bisa ba su tashi inna wajanna aba'ana ala ummati wa inna ala abinna wa inna ala atharihim mu muna nan wato wa inna mashhur mu muna nan muna masu tahiya ala atharihim ga sawun babannin mu mu wata duna biyan muna koyi da suwa ai ta gado anna aba'ahum wato sun ta cewa lalle babannin su kanu mota dina sun zan yi don haka suka ce ala asarin mota duna muna shiriwa bisa ga abin nan su wato hanyoyin su. wato kun ga sun kudurta uwayensu shiryayyu na ba su san uwayensu batacci na ba wa annawa mota dina ka bayan suka kudurta kuma su ma shiryayyu ne kamar wadda babannin suka shiryu wala ya turkuna dariƙa don haka ba su bari hanyar babanninsu fi ta gaida lahi gabota wani wanda ba Allah ba wa kadhalika kun ga yadda kun ga sun yi sun rike sun cije sun ce abinda suka iske uwayensu ba su bari wa kadhalika ma arsalna وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا وإنا atharihim muqtadun wato su annabawa dama sun saba da gamuwa da ire-iren wa'annan kalmomi da wa'annan ayyuka dama annabawa sun saba da haduwa da ire-iren wa'annan abubuwa saboda haka ya ce kazalika zalika haka nan ma arsalna min qablika fi qaryatin ba mu taba kowa wani manzo gabanin ka ba min nabiyin wani mai wa'azi cikin wata alƙarya illa kala rabuwa ba ce mana'imta alƙaryar nan sun ce ai muna'imuwa mutana'imuwa mana'imta wannan alƙaryar wa mura'asawa su ne shugabanninsu domin kullun shugabanni su ka faɗa da abinda masu wa'azi ka kira gare shi saboda su adda gargajiya wadda suka wani da ita su adda abin kashewa su adda arziki su adda wadata suna wani da ita suna yin wadda sun ka ga dama su ko masu wa'azi na cewa a bayyana hakan don haka shi yasa ko ina aka aika manzo daga cikin manzanni masu man'imta wannan abin na alƙaryar sai sun hito suna fada da shi wa muru kano sa'uru li'annawan kanu almuntafi'una a aqaid don su ne kamfani da wa'annan akidodi idbiha domin da wa'annan akidodi na gargajiya ya ta sai na alad du'afa da shi ne manya ka samun iko su yi iko akan masu rauni in babu wayannan al'adun na gargajiya ba za su samu da suka so a kan talakawa ba to da wayannan dokokin na gargajiya suke ci bisa ga talakawa shi yasa duk inda sun ji mai wa'adin da zai rusa wayannan al'adun sai su taso su yi ta fada don me za a ci haka nan me yasa in za a yi mutane wa'azi ba a yi musu mai unhwaninsu domin ya ji wani unhwani da yaka samu yana batun gushewa to wai a yi mu mutane wa'azin da ka amfanin su wai wannan wa'azi bai da amfani tun da gargajiya ta kuma shi ka ce amfanin ta to da haka yace duk inda masu wa'azi sun ka tawo inda Allah ya aika ko wace alƙarya sai sun samu irin wa'anga mutane masu taron su domin da wannan gargajiya ya ta sai da runa alad fa suke samun iko ga masu rauni fa ya huzuna amwalan su rika kakkarbe musu dukiyoyi kuma abin na wai ta matta'una biya su rika jin daɗi da ita ga talakawa cikin wahala su kuma ga su cikin jin daɗi wadda duk suka so talakawa cikin wahala su ko da jin daɗi wadda duk suka so su shugabannin ake magana wayanda ka cin gajiya wannan gargajiyar idan aka yi magana sai su ce muna tsere dukiyar talakawa ba za mu yi amfani da dukiyar nan mu ba kowa ba muna tsare dukiyar talakawa amma nasu laluyoyi da na matansu da na sarakunansu duk ko guda ba ta fada ba cikin dukiyar ga aka ɗi ba ana yi idan aka ce ga wani mai wa'azi ya ce dokar da ta ba da wannan umarni a ije ta sai su ɗora haɗin ba mai wa'azin Allah ba ne bai son zaman lahiya ba mai wa'azin Allah ba ne alhali kuma mai wa'azin Allah na su dai abba Allah suka nihi ba shi yasa ba su son a dawo ga Allah don ba Allah suka nihi in aka matsa musu ce wajen na'a ba a ala ummati mu mun iske babanninmu mu bisa ga wata wani addini ba babanninmu mu mun rige mun riga mun iske su bisa ga wata aƙida wannan gargajiyar da kuka ga mana amfani da ita ubanninmu mu mun ka iske bisa wa inna ala asarihim din kuma mu muqtadun muna koyi da da, da sawunsu ai muttabi'un muna abin na muna bi ga hanyar wa in kanu ala badilin fa nanu nattabi'uhum kadhalik to uwaye mu ko kan bata suke muna biye da su akan bata wa abin na wala nu gayyura dariqana ba mu canza hanyar mu da mun ka iske su ai hada misal abin na hada misal qawl qawmika to kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai hankuri wannan duk abin da ka jiya ya yi daidai da abinda da mutanen ka ka faɗa maka to ka yi hankuri abin da duk gani kai ma ka yi hankuri ka ga annabawan da sun ka wuce gabaninka ka ji su ma sun samu wannan sun yi hankuri kai ma daure ka yi hankuri don ka cimma nasara Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora dala قال ولو جئتكم مما وجدتم عليه آباءكم

wato suna kobin wannan annabin wa hukiya anhu akhiran an ruwaito gare shi an ce kala ya ce liya shi mala amala ƙureshin don ya hada da aikin ƙureshawa fi amalin ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga aikin da suke yi ga annabi domin ƙureshawa su ma sun ɗaukar mai mataki mai tsanani na ƙaryata shi ga duk abin da yake faɗi tunda ya kai fagen in ya wuce wani wuri ya ga baki wa'azin ma ya daina sai ya ga baki idan ya ceke baki ya tasa musu yana wa'azi sai babban su abu labu ya bi shi ya ce latu ta yi fa inna hu sahirun kazzabu kai jama'a kada ku bi shi mutumin nan mai sihiri na kuma mai yawan karya na sai annabi ya gince huska ubana bai wa ya ce ya eh, kaɗo mai wata magana ko shi mai wata baka addu'a sai annabi ya gince huska sai abu labu ya koma ya tahiya sai ya tsinki annabi a wajen wani taro kuma ya koma iske shi sai mutane na batu musu musulunta sai ya shiko ga shi dattijo kuma an riga an san gidansu guda da annabi don saboda hulɗa ce da annabi mai kyau sadda yana yaro boya ta suwai ba ita ce tabba annabi nono da aka yi shi kun ga bai wa ya kada mai magana mummuna to duk ga abubuwa na da annabi ya samu sallallahu alaihi wasallam don haka aka ce ƙala don ya haɗa da ayyukan ƙwarishawa a abin nan walau ita kun ko da na zo muku bi ahada da abin da ya zama daidai ya shiriwa mimma wajattu alaihi aba aku bisa ga abinda da kun ka iske babanninku a kai ne duk da haka nan sai kun bar shi sai kun bi uwayenku ko na zo muku da abu mai kyau alu sai suka ce ai ba ka zo mana da abin da ya yi wannan uwayen ba suke bisa gare inna bi ma ursiltu bi kafiruna mu ma duk abin da aka aiko ku da shi manzani mun kafirce mai na uwayen mu shi addai ko ban magana wai kun zo mana da abu mai kyau mu ma gaba ɗaya ba mu yadda da abin da kun ka da shi ba in inna bi ma ursiltu bi kafiru wa kullu ummatin qalat abin linadiriha kowace al'umma ta ce mai wa'adinta inda kalam lokacin magana ta faɗa mai wannan magana kowace al'umma ta faɗa mai wa'azinta abinda ya zo da shi ma ba su yadda da shi ba abinda suka iske wayansu bisa shi ɗai suka yadda da shi ko waɗanne al'umma sun gaya ma annabi haka annabi su haka fa jami'a huda haka Allah ya jami'a suri guda fa ka annahu ummatun wahida kamar su al'umma guda ne mina kufari na mina kufari na kahiri fi makanin wahidin kamar sun taru wuri guda wa zamanin wahidin kuma zamani guda yuwajihuna jama'atan mundiri. suna huskantar jama'a masu wa'azi bi raddin wahidin da raddi guda fi alfadin wahid da lafuzza guda amma ba haka nan na ba haɗe suke wuri guda ba ko waɗanne mutanen annabi nuhu sun faɗi haka nan zamanin su mutanen annabi hudu sun faɗi haka nan zamanin su mutanen annabi salihu sun faɗi haka nan zamanin su mutanen annabi eh, shu'aibu sun faɗi haka nan zamanin su mutanen annabi lutu haka nan har zuwa mutanen annabi musa da isa har zuwa ga mai gidanmu muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka daban-daban sun ka waɗi magana amma dai magana duk iri guda ta amma dai daban-daban na suka yi maganar ba sau ɗaya sun ka yi ta ba sai dai maganar iri guda ce to lokacin da suka kai cewa inna bi ma'ur siltun bi kafiro mu duk abin da aka aiko ku da shi manzanni mun kafirce mai kun kenan babu wani abin da aka jira gare sun ce komi an ka aiko ba su yadda to idan mutum ya kai fagen cewa duk gaskiyar da an ka waɗi bai yadda da ita to ya kai lokacin da Allah zai halaka shi da haka Allah ya ce fanta kamna minhum fantaqamna minhum fanzur kayfa kana aqibatul mukaththibin min minhum sai mun kai musu azaba a ay minal na ga masu kareta annal na ga masu wa'azi masu karyata nan ga masu waje sai muka yi musu azaba mun ka halaka su gaba ne fanzuri ya muhammadu kai fa kana hakimatun mukaddibi di ba ka gani ya muhammadu yadda karshen masu karyata gaskiya ya kasance al na lil rusul masu karyatawa ga manzanni awon munziri ne ko masu karyatawa ga masu gargadi wala kataris don haka kada ka damu bi takadibihim duk karyatawa da suka yi ba kada ka damu bi takadibi kawai laka da karyatawa da mutanen ka suka yi wato Allah ya ce ka gani wayancan sun ta manzanni ma halaka su tun daga annabi nuhu mutanen annabi nuhu sun ta manzanni annabi nuhu ya fuskanci Allah Allah ya halaka su an ka aiko annabi hudu shi ma suka karyata shi an ka halaka su an ka aiko annabi salihu shi ma suka karyata shi an ka halaka su haka dai aka ci gaba da aikowa duk wanda suka ta sai a halaka su don haka Allah ya ce kai fala ta ka damu bi bi kawai kalaka da kareta da mutanen ka kai ma in dai kana lura da wannan to don kayo di mutane sun ce karya na kakka damu da su bar su Allah shi ka magani su kai dai abin da ya sa kakka damu da kareta wasu Allah ya gabarta mana Allah shi mana jagora wa gala ibrahim وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين واذكر قصة إبراهيم كأمبتي قصة النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام kuma idan kuka lura jama'a za ku ga duk mutanen da suka karyata manzannin Allah Allah halaka su ya kai ko duk abin da aka ce muku sunna ta inganta gare shi ku ba karyatawa halaka mutum ka samu daga Allah Allah na hallaka mutum idan ya karyata duk abin da abin nan ya zo na gaskiya saboda haka in sunna ta inganta ku gasganta ta idan abin nan qur'ani ya tabbata ku gasganta shi idan magana ta gaskiya ta zo daga bakin maluma magabata da na yanzu ku gasganta ta inda magana ta gaskiya ce wanda ya karyata gaskiya halaka shi Allah zai yi wanda ya karyata gaskiya halaka shi Allah ka yi mutane da yawa ya hallaka su masu ƙarhi ya hallaka su da suka ta gaskiya wasu kuma masu kuɗi wasu masu milki wasu masu ilimi duka Allah ya ƙareta su da sun ka ta gaskiya saboda haka ku yi ƙoƙari gwargwadon yadda kuke iyawa ku ga cewa kun tsare gaskiya gwargwadon yadda kuke iyawa idan gaskiya ta tabbata ku ba ƙaryatawa in gaskiya ta tabbata ku ba ƙaryatawa Allah ya gafarta mana an ka ambaci ta Ibrahim ma qaumi tare da mutane ne le abin na nunali da tasalla bi abin ka dai bikewa da ita amma tulaki ga abin da kake gamuwa da shi min ka da mutanenka wato Allah ya ce mai ka tuna da kisa Ibrahim don tunawa da wanda kaka gani ya dara ka ga ganinka idan ka ga abin da an kai mai yayi hankuri to ko da ka samu damuwa game da wannan abin in ka dibe shi kana jin sanyi ga ranka shi yasa a jima a jima sai Allah ya kawo mu annabi kissar wani annabi cikin annabawa abinda a fa'idarta don ya dibi wannan kissar shi ma sai shi ya hankuli kun gani in ba ku mance ba darasin mu a baya ba da dadewa ba kusa ga wannan surar lokacin da annabi ya yi rabo sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum ya ce inna hada inna hadhihi la qismatun lalle wannan rabota ma urida biha walla ba yarda Allah aka ni da ita ba wannan rabota ba yarda Allah aka ni da wanga rabu ba sai ran annabi ya baci fuska ta ta yi jajajir ya gince fuska kamar zai ce a kama mutumin nan shi mai hukunci don ya ce mai azalumi annabi ya hukunci ya ce wallahi zalunci annabi kani ba da Allah ya kabi ba can sai annabi ya tuna da annabi Musa sai ya ce rahim rahimallahu Musa Allah shi rahama ga annabi Musa laqad udiya bi akasar min hadha bara. hakika an cute da abin da yake wanga yawa kuma ya yi hankuri shikenan ya yayi shikenan ya kau da kai to kullum don irin wannan ake ta kawo mana kisoshin magabata idan kana diba magabata su da an wata tsiya ibrahim wa allah da kai ne ya rika ya ce mai khalilu ne har shi aka ruwaitowa sun yi kama da maganar taubashi da taubashi amma tsakanin allah da ibrahim suka gudana allah ya aiki mala'ikan mutuwa ya ce iske ibrahim ka an so mai rai ya yi sallama ibrahim ya hito ya ce allah ya aiko ni ya ce to ya aiko ka ya ce cewa ya ka ne ranka yankai mai ya ce te ka faɗa mai halar aita habiban yumitu habiba sai ka faɗa mai ya taɓa ganin masoyi na kashe masoyi ne te ka faɗa mai ya ce ya faɗa mai shi ko Allah ya ce te ka faɗa mai halar aita habiban ya karawo ka a habiba ce ka gaya mai ya taɓa ganin aboki masoyi na kyan haɗuwa da masoyi ne yana cewa bai so haɗuwa da masoyi ne kun gani magana ce kamar ta tauba shi da tauba shi amma tsakanin Allah na da Ibrahim aka yanta ibrahim ya ce te ka faɗa mai ya taɓa ganin masoyi na kashe masoyi ne ba shi ya ce wata kan Allah ibrahim a kalila ba ni masoyi ne nake ya ta kashe ni Allah bai yi shi bai shi ko Allah ya ce te ka faɗa mai ka ce mai ya taɓa ganin masoyi na gudun haɗuwa da masoyi ne kun gani magana ce kamar toba shi da toba shi saboda soyayya da a tsakanin Allah da Ibrahim ya ka irin wannan maganganu shi kamar toba shi da toba shi to amma an ka jarrabai da waɗanda abubuwa masu ɓata rai kuma ya yi hankuri to daɗa shi annabin wanda jikan ibrahim na mi ya kamata shi sai shi ƙara hankuri shi koyi da baba ibrahim shi koyi da baba ibrahim ba ku ga wata rana da an kai mai haihuwa ya to da sa ya ce an haihuwa mini ɗa da daddare wasan mai tuhu na mai suna da suna bi isma abi ibrahim wasa maitu bi isma abi ibrahim na mai suna da sunan ubana ibrahim ya ce ma ibrahim ubane to sai aka ce yana cikin magana abubuwan da ka damu ne sai an ka ce to a ambata mai a kissa ibrahim don ya ɗebe kewa da ita don ya ɗebe kewa da damuwa abinda ya ka ganin ya damu da shi to ya ɗebe kisa ibrahim an yi mai da iri ne kuma ya yi hankali to Allah ya taimake mu kuma Allah shi mana gafara Allah kuma ya kyautace halaye da dabi'un Allah ya kyautace karshen mu kuma Allah ya ba mu ikon kwana nan wuri bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah gafarta malam ko ya halatta a fara sallar tarawih da zarar an ga wata kafin a fara azumi ya halitta ga duk mutumin da a mutane kashi biyu suke duk mutumin da farawa ta bai kawo wata hitina ga al'umma to ya halitta ya fara akwai wanda idan ya fara da jin an ce an ga wata wata kasa a najeriya ba ta ba da sanarwa an ga wata ba idan ya fara tarawihi wannan lokaci hanya ce ta raba kan mutane to wannan bai halitta gare shi amma akwai wanda babu wani abu wanda zai iya faruwa gare shi babu wani tana da zai iya kawo ga jama'a don shi ba irin wanda a haka nan na ba to ya halitta gare shi wara ta yi. ko najeriya na inda ya hukuma ba ta ba da sanawa ba ai ba a gane ba eh, ganin talaka ba gani na ba sai in hukuma ta tabbatar ganin talaka ga wata ba gani na ba sai in hukuma ta tabbatar idan hukuma ta tabbatar da ganin wata to ya tabbata an gane idan hukuma ba ta tabbatar ba ba a gane ba kuma ba a ɗauka azumi kuma ko kai da kace ka gani in ka matsa ana iya tuhumarka akwai ɗauri ka haɓaɗi domin an ka tuhumce ka da cewa abu wata manowa gare ka baka gane ba ba ka da shaida da za ta tabbatar ma ka gane sai a ɗauri ka don kana so ka rikita musulmi tunda ba haƙƙin na ba wani ja gare ka bari abin da a haƙƙin ka kai magana gare haƙƙin da ba naka ba haƙƙin da ya shahi jama'an musulmi to na shugabannin musulmi na su ka ba da sanawa ga abin da ya shahi jama'an musulmi wanda ya shahi ka kai kaɗai wannan naka na Allah ya gafarta mana shin ya halatta shi aji azumi har in ya kare wannan training koko sai dai ci gaba da azumin nan haka na. to gaskiya ga tambaya ban iya ansa ta taimayyar malamai